الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah salatu ya sai ci da amincin zai tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ba gube ko ya rabiul awwal 1438 na adi yau tafi gwai ba gube gadi a 2016 ne shi dai ta 2016 kalendar ne disamba kenan ko ya ce da karatun sharfa sunna ya al-imam al-barbahari al-imam ga qala ذا قال الحسن البصري رحمه الله رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه واعلم أن الدين هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحسن البصري وعلى الحسن البصري ده رحمه الله تعالى تشوفه حسن الحكيم لا يماري يعني يجي منا ولا يداري مجمع

فقال الحسن حسن قال أنا عرفت ديني مجا ديني فإن دل فإن دل دينك ديني وقاعد جوه فاذهب فاطلب وتدعوذا وأعلم الإمام البربهاري تغيري أن الدين هو التقليد كدينا ديني لو غير Ngayi a taklidu al-imam al-barbari gaje a taklidu yana wai kwani al-ittibahu wala mutu ko nawa taklidi yana man wai kada a taklidi na gayi li ashabi rasulullahi sahabi ya ni sa sallam ya lami wato sahabi shi ya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-hasan al-basri ga al-hakim la yumari wa la yudari al-hasan al-basri ga al-hasan ibn abi al-hasan al-basri al-imam al-mashhur min man kwata tabi'una jibudon ga al-hakim zanai da yake nan yana mai hikima na gaya walayin wallaci da nubo ko mm. alhakiyu mawake la alfakiyu zane da fahimta kuma da ilimi wangi na ko mm. wani ya yana ku mm. ngoto zane na ngole alhakimu ngole mai ke la zane da fikiyu na ko fikiyu ba masu wa ɗe wofi aya shi wofi hadisi waje fahimta aya waje fahimta ya hadisi shi ko waje fahimta bai muradi na so yake kpane da yana na za a salon hannu da wata asali ba eh, su zai je ilimin na na layu mari wai jimiya wai ji jidaliya ko wai gomi na amfani doro dana wala dari

nga hasimu de ma'ana guba ya mafari wala yawan lauci da nugo ihe ba ci masu ya yanzu de fahimta yin gan ma'ana guba da wani aga goyi kimanu ilimin lauza shi na waje ya buya sako ebo nan waye kamatu lil jajani da wani ma bayani jani da wani ya balig ma wasu da ilai kamin rabi ka yana cibiya daga ba na ko hmm. man ya hamilu ne ila kawai mai anabi ga za a launin ba jama'in wujo fa inna quraishan mana uni an ubaliga kalam rabbi quraishi ya mi kanin ya wuya ya ga yan sai ci mi nan balig ma wazira ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma balagta risalahu to sai jama'a alkan da to man shi ga la tubayyinunahu nasi wa la taktumuna ya ga bayan an je ma gaskiya man su ila an ilimi ga na ilimi ga ya ce ilimi wani faka ta mawuce mun sana a jama wallah bile jari mina na ragu dan jari mina jari jiyan ya mina wa in ruddat hamidallah ka ke goto hikima nu laya na ma na ka ke goto ilimi nu laya na ke je boya so ko e bone ne dai ta ke bone do la wuga wa ma wa ni laifa laika gudahu ba wa wunda gowa ala go wunda gowa ya wasu kobu don ko alhassan albasri ta kula ya zaɓe gogabe una zuri kamin gomi yoyi su dini da addini wani fakar alhassan hassan ci gan ana rasu dini ni ya dini ya ne addini ne aliyaki ni dabo asiri kuma dabo umaje raibu um um um hmm. e da shakka gwaji ne ugbu a wayi imani ji lọ ji gani ọkụ ebogo adịka adị ni ga ji uwe ya ono ga ji daji kiyo da wuza hmm. lọ ji gani ọkụ na wa'alam an na jina huwa taklidu nga na jini ne nga wala na tu a mebi gani ba sahabi ujiyo wa taklidu li ashabi rasulullah na taklid na mu kwana sun ga kiyo taklidu ya sahabi ya ni sallallahu alaihi wasallam yo ni al imam al barbari ga ga taklidu na kwana kiyo al ittiba'u kun ji gani wa kwana kiyo obola ji ta su ban cewa maza ba ni mini bu ba ba saboda imamu abu halifa ito ga hadisi ga ta zo alaga tu ga wuri imam malikin ga kulli yukhaz min qawli wa rabbi la sahibi zaka kal qabr e eh, goga za mai ciya sai zai kabaru ce da nan imam shafi ne za fa hadith fa huwa mazhabi imam ahmad bin hanbali ga ajibtu bi qawmin arafu li isnada me ma ke zai ke isnadi ya za abu ne bi rayu sufyan ce da kwa ga rayu sufyan a sauri da sauran sunan e eh, goga su tajihu wala tabtajihu ya mutu ma sabidiya yimo ko khudhu min aka zo da labana to lana an gole kanu waye ga da labana to lana an ji gawa da shishi sai da la qur'an wannan lan na ajin no da hadis na ajin no da lan na ajin na yin gole to su da ji ka ji mai mai to su aji da dogo aya na da nan hadisin na taju ne kazan ne kazan ne kazan ne amu ne khasu ne mutlaku ne mukayyadu ne nafiq ne mansuk ne mujmal ne mubayyan ne mufassal ne muqayyad ne kaza ne kaza ne kaza wa ji gane ko kan ga ga wadi basira yin e ganan a sha to sun wa ji ga wadi a she mun ganga ga ko zumina su aka zu mai bukhari mun da jimbo mai bukhari mun da jimbo mu da sai musu ne sunan da arba'a mun ji to musu da imam ahmad bin hanbali ashi mgbe ta yadda kafi ta yadda jaridu ta tafi ya limamu bagawu hmm. hmm. e, e, ya buga wanda bukata ya samu galo makanta biya waka jin haci ga gawa ga aji kuyo ko ta salu ala zikiri in kuntum la sai eze ji ji ba na ma ajiga ya gusa ba ta one kafin jibe manji will simplify kafin yaza number two wanda za daidai terminology na ji manje use ne na je use ne ni kashi ne kuyo ko number three will avoid ya jiji yaza number four wa ma ji na wa yana waƙe na wuta ke jin bayani a wai amma takada da wagai gbanu a yi da bai su da hankali amma ya ce test yin karatu ya wayar kin na ne daga yin nan mina shadar shadar na tula su tsoron kuwa wayin na fa'ina masu fa'adi su ne mahiya ila da shi ya shi shi a nan tare da kan zayo no ne man ga test yo an tu babu nan wancan sai daga yes za ka zama graph da karatu za ka zama waje kan za ka zama kan za ka zama kan amma wata rai gojo sa sai a sai sita ciwo o ga sai kita ciwo ko da da shi shi wa sai a sai kita ciwo ga waje ki waje mun no ne ina mai asali na suku era di manya ko sai na ga testify ne za a je man na sai zane shi manya ne na ga a gajiyar a wato zaka zama wuyo kowane imam maliki ga wuya fatawa sai na man gusto yi majina ya rijiya wuga wuya je man wuya fatawa wana وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذا فخرج مغضبا فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أم بهذا أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ga sa sallamu wa jama'an wacce na shi ala ba bi hujuratihi a shi ya sun ya kata ubo ya kulu a dun zai nuna ba ya gan alam ya kaza a sha sako ga wa ya kulu kaza a ko mugdoban anibi ta ci yawon ta ji fushi fakala anibi ga biya ya za amaltukum den ne ga mi je foro an biya za bu yusu ne ku kashin den ne ga tun je be an tadribu kitab allah ibadu bi bari ya la sashi ile ala lita ce ce ci da ci guda ji ce ce luje be jina fana hawum ani jidara anibi ci kana a jimi da lita ce ce ci wani Thank hmm. you. ga almunazara wajuji faruwa ji ko hmm. etiyar eh, lambari na so na gasula tula ya gaja ne nana munazara ji faruwa wa tiwo ebo ala gasiya to ala amma ji bayani ya gaji ko hmm. a ala lagboro ala cici ko hmm. amma ole ka tono no ganci zuku wuce ya boye wa ga ala gaskiya lafiya ya wa ji ga ezabe shi ga wa ji munazara an e na ta ci bo na suku wale ne ga kiyo ene wuta da nan ya ci bo ka gaskiya ga tu la un gole munazara ji da zari ne wuri amfani ta wuri amfani le nga ne diga abi hadha amartukum tukum ne gami je foro ngole abi kun ci kodana na ni sa sallam ne zan ga ciye gine ci alqur'ani wannan zan ga ci afe da la aya ne je na abi kiyo na wani na lagu a ko kaza a shasa ko kaza wale mai koyar da ya fa ya ɓo wani wanda zai an zala laikar kitaba minu ayatun mukamatun hunna ummul kitabu kharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wil ma la mutawilahu illa Allah wala tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd ne ga litafi yace ci fe ji lashi dojima litafi yace ci elu je doja yau ji gane ko mm. hadisi ya ne bi e eh, luje do sha e eh, bona waga chule shubwa ne to mi pata le bidau ne to mi pata le ne to mi pata ne ne jo e eh, zo la pati ti ti ne chuchura kini ata ba di ni ya yi rin da mawa tashi da daga shishi ga washe ka yin zagiwo na gizo mara mawa yanin alhali ma ni musa a sallam ga lawo sa tuwin nisa ne jiki a nan ne yayin zagi kwa a ni musa a sallam ga ma masai da nisa yadda muratin katina na aisha ko kai sabi ki da wannan gwai gwa a ni musa a sallam ta gwai zagi mai tiliya a ma ka ne bayi wunna illa bil kalama ne da ji wa ya yin zagi da mi sun ga ga wuji kiyan mulagu ya ko hmm. a ji zige da bugan ala eski ko a kan da ci zalu da ni wunde sauki ga an yi musa samra a can la ta da lahu lagu to zagi da jan laliya wani wal nai bayno da ya wala takrabu wala zinaji lóòlẹ́ ní ibẹ̀ ní wọn kù kí á a gàdà kọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ kí ẹ̀rẹ̀ kù ẹ̀rẹ̀ ṣe kẹ̀yẹ́ gbàgbé ìlà a zu má rẹ̀ mú àkú di inú àná àgó àti ìdàjẹ́ mọ́nú ẹtì ìdẹ́wu ọdẹ́ náà gẹ̀rẹ́ àgán wọ́gá ṣe kẹ̀yẹ́ ìlà yìí kágẹ̀jọ́ problem. wabe na dagwa su gaji na suku a ga kan wacce zagin na cajin da daga ma madina wuce ji ba anabi wuce lagwa sun wo har wuce ajin ga anabi bida bida wado ne ne na lebo wa ki yoya ni ya hmm. gwa ya ga gwa wani bo hmm. e za mu tu e za mu kan mu kan mu shi ne e za ko laji ko fa fahimta ya gari nan eh? shi kenan ko asiya ga ya gaya bojin juru na gasa minu ya yi na gaya jiwu a Aya ji ji nan kuji alhaku wanda aka albatilu ko fasta zizmani fasata minin bisan sika allazina aya ya lawul hadith li بأن سبيل الله sabilillah ko bashirun bi azabil alim la yakununa aqwamu min ummati yastahiluna hira wal harira wal ma'azif ba ta hadisin ji da aya naji bani wala ga kiyo ne da kiya karudawi da judai da zan cigan ji zugu a da lagwa sun hadisi ya hasan ibn sabiti wa wa wọ́n kó shi ṣe a àlejò kó wọ́n shi sí shi ṣe a àlejò fẹ́ẹ́ náà mọ́rọ̀ gan wà kó ní gan kó ń tọ́ àṣù lè fi mọ́wà kẹ́rù mínka àdágbà tún ìgbà ní ya ẹgbẹ́ àtà níbi sábì tí wọ́n dé wọ́n dé yẹn mọ́dé jìtá mọ́dé piano káṣí mọ́dé musical instrument a wọ́n dé yẹn gan wọ́n shi constitution ko ji gane ku a cin ya gari lamin tun mutan sha biya su ce kosu confusion ciki bu fiadini bu ko misali bani ira shishi sako ga fanki ma ta balaku mina misali masnausu la ta ba. mai tafsiri bai ne ne dai take ba wani a ga wajin gogu ne ga onda aya nan ko ya zabe da kina suku na kun fi rasulullahi uswatun hasana yasa wani wanda ya bi ani bai buga ani bi jin gogu ne ga buga a jinu is this not shuwa the misconception that is wo ne aya ne umai zaɓa ɓata ni ke jin hadisi na nga taba ubwa wuji ga wuji aya je wuji hadisi nga jiki nga ya jan zo anya shin aya na bi hadisi ne ga irin fahimta irin ne ga we wo yi mafari ne mashi to faru ta ta ju yi na ma fahimta irin ne ga ajin da nafsi na ji yo ci ya jin bani wa ne ya ga ke sarari zai ta bakati dumuwa la jifurin ta bayyana man baka mimman tabaka wane ga zanga ci da bacin haka sai ya kurano na kula na kurano sai gugu Allah subhanahu wa ta'ala inda mai da ka alfi sanati mimma ta'uduna bando ce wanda ka san bando ce alqur'ani ga gwani din ga ma bane na zanu wetu ani kan wọn ṣe ju ìṣàfẹ́ ju fíìmù ìṣàfẹ́ ló ṣe dòjò ọjà tó ṣe díkà àtúnṣe ní ọjà àbílẹ̀ wọn kò fún un. ramala ni ta fi hàn dafu ya mujib turabi an ayatul kitabi ya mamu lamini shinkiti da muhimmancin sarauni aya na joge aya na joge je wace wace ne ko wa gobe da shi ga dani ta su wuce ruwaye ta wani mukhtalif al sai bu kutaiba hadith na joge ne ga wa gobe da shi ga kiyo ga wuta da doshi wuci wayafi littafi wuci ba wallahu alam ga waka na ibn umar ibn umar sai ya karawo munazara ta ibn umar da sai wani fiyin na munazara bu wa malik ibn anas sai ma malik ibn anas wa man fauka wuta zai ji gana wa man duna wuta zai ji kwanan ila yau na haza da ya fayi nan ne wa qaulullahi azza wa jalla akbaru min qaulil khalqi kan su kowace ga ya ganyen halitta ji kala Allah ko latin da ma ya jaji fi ayatin la illa allazina kafaru dan da ruwa jimi dan ayan soci ba sai da jaji kafirci na wa sa'ala rajulun umar ibn al-khattab da bai da shi sai na umar ga fa kana ga washi ga wannan shitati nashta fa kana sai na umar ga law kunta mahlukan la darabtu nukaka da ni ga tsuwa ciwo wangoji ngo bati sabi ibn yusri ngada ngo qala annabi ani biga al mu'minu la yumari mu'mini wani kiya han wani jiniya wala ashfa'u lil mumari yawm al qiyamati zana magai jimina ne a tan wa fa al qiyamiya hadith da tazwa fada'u al mira'a li qillati khairihi yani gonu go yabuna al khairi yayin go dikiya han alkhairi uga cin ya eh, yumari gani yumari na we gbon yo dari ga je je je na we labi to ake ndoro de bwani ko je ne al umar yakrahu munazara ga ibn umar wani sai na fana ji munazara nan ga le munazara na sai ki ga da zai da so sai confusion nan ko mm. eza eza mo e bode kuma mu la rayu ya ne tara nan mu ji yawun la ala gaskiya la tu gaskiya ucici ngai ki ngai ga ndi wa ga wuju tura yuzuma mm. umulu umulu na ẹ̀ nàṣẹ́ ìmùnàzọ́rà ní ìmọ̀sùnmù màní ńlọmọ ìjìdálù méjì bílíọ̀s nánú ya ìmùnàzọ́rà gáyì ńlá bẹ́ẹ̀ ní sẹ̀sìtéètì yẹn àdí ìmùnàzọ́rà àgùbà náà màá a zandóró gẹ́gẹ́ agáwọn wà lọ àmọ́ pàdé òsì gẹ́gẹ́ níjà àlẹ́fẹ́yìrì a alágbòrò àwùdòsì ńlọ di yàrá kó aminci mọ̀dánmọ́ máa mọ̀ da sauransu. ko, umar diga wa, tu biya, tu no problem. bilal nga Sayidina umar nga abdullahi ibn abbas amin kunji munazara bi awaliji tashi Sayidina ali kunji munazara bi awaliji umar ibn abdulaziz kunji munazara bi awaliji nga le amma munazara na zuku ebo aji bayani ya gboro aya in dalili ne na zamu ce ji ganewa ne zamu ta da fili ne le gan ta cry fiye a wari da zamani na jinin ana ta da fai daga yana na unemployment ga manon unemployment zai ji ti shaji na wani unemployment ta ne ɗaya yi don ta ci za na jo yi biyo wani gagaru tosi na madadi a shuji talauci da unemployment ya zama ta ngo jiga ne ku zan wuce gashi shi ganji zugu ga ebo eh, eh injustice injustice yẹgbẹ́ jí injustice bí ó eh àṣà níbi gangan injustice yẹgáde èlùsùn ẹ̀jí injustice ní ẹ̀jẹ̀ àkúrẹ́ à sai ya kuna ne ku umara ko eh, eh, no hadis na hadis sallallahu alaihi wasallam ga da sakal hmm? kauna e ba di asira ya gugu bai gaci na shi haki ya yi ala ya nan a ga anabi ala afala nukasi ya anabi ga latu katilu ma za zanuwa ci gashi shiga jizugu ga ɗanen muna ebe na ayya baka da yana fuji ga ayya ji ga zandoru garayu na iganu ba ne gbiya wa ribi ga dina lalawa nga yi di yomu na sora ilu ne biyu o ji ga ede be eye imi lo tun be eyi nga yi gan hun talauci nigeria ga nigeria ni talauci burkina faso ga nigeria ni ko laji gane a wani ne mi wago ɗo na suku yana wa ji gane wa wuci mai wuci na tọ́ọ̀tì ṣùyọ ní ìdàjẹ́ gẹ̀ẹ́sì lójú tí ó ìdà ìjà convince gẹ́nìgbè yìí náà àti ṣàkíyèsí náà lónìí. Azàjì káàkiri oṣù pátá pọ̀líìsì pátá lọ́wọ́yà pátá lìkàlì pátá fọ́ọ̀sì ṣì bẹ̀rẹ̀ ní o. Ngọ́ ìjọba náà kó àkúdòjì yẹ́yìn kọ̀ǹfọ́ǹtì ẹgbẹ́ mínẹ́tì àkúdòjì yẹ́yìn lámàkà ní ikú. akudoji ila dukiya za mu ci destroy akudoji ila ila za mu za mu ci jikiyo ila ya attack ila win ni nemo fi egun ta gutu yi akudoji ala police jiran da military base ya jikiyo ala wa bomb gwamnati ma fe ci la fe juwan a fe janya o jikiyo nci attack za ga ta injustice yin nan kapu ne za ne yi ciyayi da yin print fijo ne ina kuke ngo ji gane ko yan nan ngai kiyo ngai masdaru na ku wai ji gane wa gannan da na ki da wari ji ga da yin zalla nan ko ga jowo chaje dan gote da so ba ki da wata mu duniya ebo bo tọ́ọ̀tù wo ngo ji gane ko a sa wari ji masu gwa ga ji zahiri a lalla za ga kiyo a ga za mu ci sai wai jama'a ya wali kiyami ga mana ma zo to a sai jaga sai wa mu wale zamani a nabi ya zan ci a ga dukiya ga ya zaki kawai ni wulaji na zugu ga azil ma mauri da biya wajulla an gubu su kubwa wanda lawo ce ga gubu su kubwa ya da wuya ne ko la laji ganewa amma ga ga da wuce tu wa ga wa ga to ba zan ci da ngo ngo dike

kuwa ji gane ko usam ladan shi wale ga talauci da bayan sadu faqi wale ga talauci da biyo almisari wale ga talauci da biyo da miji multi millionaire billionaire biyo hmm eh da shi ga talauci da eh, talauci da bai zane mai da traffic ba wato ko talauci ga kube da ya wuce da traffic zangoci ne ji sallah shi bai to zuwa ya foci ba ne kilot hara rukun hmm. a ce jin ba na ci ya ci ga an talauci don bai yi na gaje hilok birkita ne wani to tiyo wa daga gashi takasiri swami wani ala gashi awu ga mitu ala dukiya za shi agwo di ne mo e je gani mo ga tu ale yi za je za ja akwa da yi da je nti yi a awo ji da ka da ja har ka de bi ne mo ya awu ji de wo na ji ja di no nga mi ki nga tu. no ji ga ne ko da bara by all means ganci a ta di aya ji ko na na ga support ji ta ta no nga mitu no wọ́n yẹ́ ẹ̀yàn daga ba ba su kuza duwa ni ga ku ta ci ha bu ce wa kun ga zu ko kun ci ariya ya daga yin na luwa nan a ji kokari za wucin wa ga suke ci alin ka cakin ga za wucin wa jibi dajin ala hmm. a cikin alin magaman badala di na wufa tulu. wọ́n yẹ́ ẹ̀yàn nga mala tawati neji is very dangerous nga mala yesu sun ayo. Hmm. sun ebugo don be deceived don be deceived wọ́n ti gánà ọkú akọ̀wọ́ sálàjà akọ̀wọ́ azùnṣà akọ̀wọ́ kùránù gbà akọ̀wọ́ a kashi akọ akọ̀wọ́ akọ akọ̀wọ́ ẹkúndùkú wà káṣí akọ̀wọ́ tàgbíjà Kabu kabukufa akọ kabujà ọdún da tí ẹ̀dẹ̀ sọ́kọ́ là ń yìí kudu musulunci jọ tí a ba sa yi ibà sáyẹ́dì in the name of jihadi gádà ọ̀nà ẹ̀bọ̀gọ́ ńgọ́ ilé agẹ́ ẹ̀dùn ọba ní gẹ̀gẹ́ tó múná agẹ́ ni, nígbà ẹ̀nà nọ́tò ẹ̀nà gá say it out bà ná fẹ̀yìntà bọ̀dí gálọ́dà ẹ̀ fún ẹ̀tẹ́ clarify wọ́n yìí ibi náà abdullahi na abba ti nga yi gan wọn lè yẹn gà àdíágbé àjíjí àdíágbé àjíní kó ní ọkọ àdíágbé àjíjí àdíágbé àjíní nana gómi bèrè kété aa wọn nga dán náà abẹ́yìí dán. Malik ibn Anas wa man fawqa wa man Anas har munazara nan ko hmm. ebon ngwe yanzu gudu don munazara ba sai da ruwa gabe da ga kagwe kuma shirin ji ga kagwe ko kuma tuye ma a ji ga yanayi niyu na wude wulu je nasara yana yi niyu na gaskiya duru tula wuda biyu yi kuda da wuya shafi ga ma na zortu ahadan illa ahabbtu ya zara alhaqu ala ala ya sai ya ajin sai kpa masa kunu gwa zamuci na wuya na munazara da yanayin gaskiya zuciya gwa tun bai ban wuya da amfani ɗabo ne yanayi ni na wuji tuyen na yanayi ni yuna wuji wani dudu da gallaba yanayi ni yuna gaskiya dudu tula gaskiya wace ku dambe wuyi ku dambe zabaci wunne sai ci ga ma yujadil fiya ya la illan ladina kafaru bi sai da ya ci wani emi gobe a ya ce ce zuje kanu ko wula ya kura mu juje doji dan na sun ci juje doji to ne kafiri ga fe jina ci ga ga malaka kuna an lona ga na wona ne ta sallan fe sallan fe ga ya rahman ya rahim aga un ne ce sun nga ba nga ga wuye ga sakonni wuye jibuta yin nan mun ga ya rahman ce ga ya rahim ne talbisu yin ko da kuma cikin ajiyar kulin ullaha a wadda rahmani ayyan matan u falawul asma'ul husna sai allah ko yi tura man dole ga yi na sai biyu sunan ji a ta juna ta su ne to ci goku sai ba ga da ga sa ko sunan ni gudu ne ki fata ne sifatu mai dalalun mubin wa sa'ala rajulun lọ́sọ̀ bí ẹni gbó bẹ̀mí yí gbó òfin làárọ̀ ńgọ́ ńgọ́ òmọ́rò ńgbà kí ẹ̀wọ̀n náà ṣètò àti lọ́sọ̀. wani umade bukata ganna yana kinga le na tati wani gwon giga gwon giga ge tiya lamarin na jaji amfani no ko amma yanzu giga e tiya lamarin na shi a lonin wani za da bukata ganda da mai wajibi ne ya rugi ga yana jin amfani nan ya za a shishi a arkanul islami ko arkanul imani ko maratibu dini ko ɗaya kuyo ko alula sallah azu wanda daidai wa kaka bibi ba di wanda daidai wa ba ma da ga wala ji kiyo eh wai ga ga yake hukunci na jihadi ne darul islam darul kufr ala da da ndu oji kaza ci ma ji kaza la ci aji kaza ta yi hukunci na darul wuce kawai ga ci ni ta ce siki ne ka a ga ya yake ba da yin jihadi jona karshe karshe ba da yin ba da ke siki da hadisi karshe karshe ba da yin jihadi da go wa wuce fata jano su da su ba go Hmm? àrà àti ìdọ̀tún àdọ̀. bọ́lá ní òǹkan. fáṣẹ ní ẹ̀kọ́ afẹ́mi tí wọ́n ti àwẹ̀ oúnjẹ máa nà ni máa dà gun lè ṣe gun àdà jẹ́ra. lẹ́nu àdà gun ẹ̀ lè ṣe ìwú ni. wọ́n pẹ́ ẹnu wọ́n gbẹ́rẹ́ kó lọ́gbọ̀n àjà àwọn àjẹ́ kàdí àjì. àwọn àjẹ́ kàdí àjì àgà àṣẹ̀dọ̀ àti àṣẹ̀fúnra ìṣẹ̀lẹ̀ kakunan fitina wuce ga hannun a shiga jike a tada comfort zone shiga sanya ci fẹ́ẹ̀jì máa fẹ́ẹ̀jì mọ̀ sí ìbàlẹ̀ máa fẹ́ẹ̀jì kí o sí ìbàlẹ̀ káàdì ó ti yára àfẹ́ rìlíìsì yẹn ódíò ẹni fẹ́ rìlíìsì yẹn fídíò ẹni fẹ́ rìlíìsì yẹn lẹ́tà ẹni fẹ́ rìlíìsì yẹn takàdá lẹ́yìn fẹ́ kẹ́ ẹ̀gùn íńtánẹ̀tì o yẹn wọ̀ ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ìdúlẹ̀ yìí mùtọ́ máa di kíá àyè káyọ̀ wọ́n ti ń bú palace ń bọ̀ wọn aph tẹ̀síkẹ̀ nti aga ajiga ìṣirò kò é mùjá ìlú rẹ̀ yọ á. da wala aláàtọ̀ àmọ́ ẹ. wọ́n wo mi ní e. àwọ̀ àwọn olùkọ́ nà ní o. ǹjẹ́ na kó nà ní o wọ́n lè zà dèbìé ngala jaga alkadiya akhbatul khawarij kadiya ji masiba ga tafi awari je bana da awari kadiya ji hmm. meji aga yi be jaga ke gaggafi da yake a tada gukuna ma a tsalwa a ga oga a ga suna da maka da limominu ne liyan firu kafa wasu ci dan da ba ne wani lega ra'ayi amfani ga na doro Allah kiyaye mu wani zan da ci ga ga a du na ya ga kya da ku da ci ga Allah ne ko ɗana madawa ganci na zuku na wai ganci na bai ni da hannu kawun gari labari e da e ga soya ba e ba na otu ligu na wadiya sannan magana tá a wo tò lẹ́yìn náà láàyè káàtà bá di bá kú àti bá kí kó to wasu al'afiya a nufi a ga murjiya ga da sai ba zaman lafiya ta ce hali shiri a shirya yau la ilaha illallah eh yo gwamnati la mun dai ba mu ba su eh mun dai ba mu ba su la ilaha illallah ga mu dai ba mu ba me ba mu ba da sako akwai ku akwai ku zai daji voti ya sashi ya ji da mina wa zai mai siyasa shi wo oh, sashi ya ji da awa wa zai yi siyasa ya kuru ajo sashi ya ji da mina wa zai ji otu ya e, o political party ne for zage lura ne siyasa shi ne jama'a sashi jama'a ji fi wa yago national id kada yago voters kada hmm? alali fẹ voters card bọ efo efujo ọ̀nà sinú jẹ̀máyà yìí fi bọ́ a eh? buhari jí empower ká empower yó hmm, empower buhari náà jẹ̀máyà yìí dàgbọ́ tó ń rẹ́ni bu yàn. ká ẹ máa jẹ́ empower náà. kakuna ma afe wa ce to kuli a cikin asp ya ji bai kabara gaga ce ne ya cika kafirci ga to ya gudu lokacin afi jama'a ji fitowa poli fnc teacher ministry nina dida abuja da sauransu to that is it eh, wapo all this ganji zuku ya zaci rusha ta lawaya ko ruci gajiya mu dai ba mu ba su zai yi fulo hmm? eh aga ko papa, ta yi kai fula amma ajiji na zanu ta go piya go ga ma piya ji ta ebu mbara zan wace ga gogon ya bara a jiya ga bara wucin wa da ba sai ga liyan wa zutu gwamnati hukumu ta kaza kaza ka ga doga bara wi wa ya suku alkufuru inda kuma khilafu shi yau fi kuma fa ko bu fa ce kasul imani ta ga lokun sai na mashi lokun ta maluka dinga lewa tinwo ebo ne tinwo zamani wucin da mini sai fa ya wa rijijo

ngo jiga ne wazo ko kai ga yace sai ga nan na sai na maru yu kashi ne mutun yace yana ya sai ya ba sabi sabi ga ga wato tuba ji a ga ya ni a ga sai da tube wato su eh? eh zuma gwe zuwa ci ba to ife ma ala hazarin hmm. to ebo na egezo luonin wọ́n gbé sọ̀sọ̀ ń jà ìdàgé ìsàgbè dídí ẹbí di ìyè ma gbọ́ta kó gàtọ̀ tó bá jí náà ní ẹ̀kọ́ ìwọ̀n ìwọ̀n lálọ́ kẹ̀tí yóò kà ní ẹ̀hún tún sun abẹ ní ọ̀nà kẹtọ̀ dé àgbẹ̀ lè tó sun wà fẹ́ sọ́tú. nga alimu yinu la ko wala shawli limu mari yawmal qiyamati fada ulmira ali killaci khairu ya gabe mi gbe muna alkhairu ganga ko ya zugbo mi ba ba amfani ya bada wuta shekka ju da gbon zajo wula lokaci zajo bibi ko ina fata jan alkhairu alimin la yumari na na alama ya mumi ne wai jikiya wai jimiya wala shi wani mu mariya malkiyama wani yawa idu ci kwadda wani ya ce ya zugbo mi gani mi gbe afọkọs ya ilimi alkur'ani jin afọkọs ya ilimi sunna wa afọkọs ya ilimi fikihu wa afọkọs ya ilimi usulu wa afọkọs ya ilimi wanji wanji jin da mutuni shi wata mambo ne da alkhairi gane za adịrị raji ke wa bi bidan emi go laji dozu emi go laji dozu emi laji dozu wannan ba alheri bane hmm. kan ga arba wani hadisi ga wa majiyo wata shi shi fundo wace na arba wani hadisi ba zushi zushi ba har wulu di kiyo wulu gun da wati bo mun da ne da go kiyo da go me go whatsapp ni mo da ko ko ka un gayo mun da tla ka ni go mo jo wace wasu shi fondoro ga to la mu da zu rubuta wa bu ba daga tabo da zu ba un ba daga tabo da zu ba un ba daga tabo da zu ba ko daga tabo da ba na wakani ne wannan ya fi alheri yau zo da jikin zo da gomi oga ebe kibo yannan wa ala amfani doro da ma ke kare ya dawa tsakanin ba wani so iga katun gi babon nan fala mira wa ma fi dini min jadalin wa yujadil illa kulli min kafara wa fala mira ko ga kala sashi man yiga sai da manzu mutu ne ja kai tin ake da wa fala mira ni gwada ba wa ma fi dini min jadalin eni bo to mugun adini ba ko da mm. gimi ebo de tun egbo to cause confusion da sauransu na ji mu jaga na tulilu suna nan yau ne na dadi ba wa alu jajilu ya zama jini wasu e da aya ya ce ci illa ni ko illa kulli man kafara sai da daga cin mana bugun wani bai aya shi ya ce ci na ya kafin ji babu insha Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu